الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه تعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب موعظة الإمام النساء في يوم, يوم الإيد babu babi na mawa'izatul imami watan wa'azu ga sarkin musulmi an nisa a mata yau mana idi sahiyar sallar idi sahiyar sallar idi shugaba shina wa'azi ga mata ko bashi to shugaba shina wa'azi ga mata sahiyar sallar idi amma in ya kasance ba su jin hudu ba ta yi kamar da ibnu hajar al-asqalani ya bayyana حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر abdulrazaki حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أداء هو ابن أبي رباح عن sami'tuhu inji shi wannan a ibn jarejin yace a da'un yace a da'una bi rabahin qala yace sami'tuhu naji jabir ya kodo shina cewa qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya miƙe yawmul fitri swahiyar sallar idin a swahiyar sallar idin karamar sallah ko kuma swahiyar sallar idi ya miƙe swahiyar sallar idi ta idan azumi fa sallama manzon Allah ya salla fa bada abi salati ya fara sallah sun masa annan hadaba yayi hudu ba fallan ma ga lokacin da kare nazala ya sauko fa atan nisa a yazo inda mata ba izatul imami anna an-nisa a yawmal idi fa atan nisa a yazo inda mata sallallahu alaihi wasallama fa zakkarahunna ya tunatar da su wa ko yattaki ushina dogari yayi dogari ala yadi bilal akan hannu na bilal wa bilalun ɗin saubahu shi kuma tambilal ya shihin tuwahi ne yulqi fihin nisa'u mata suna jeho a sadaka sadaka cikin tuwahi na bilal kotu nace li da'in wata inji shi wannan ibnu jiraydin yace nace ma da'una abi rabahin zakata yawmin fitri zakata ta sahiyar sallah qala ce la ba ita bace walakin daga dai sadakatan sadakata yatasaddaqana suna sadaka da ita hina idin lokacin nan turki watan sai ita wata wannan ummu adiyya turki ta jeho hmm, fataha hako ta jeho zobinta zoben da ake sanyawa ga yatsun kafa shi ake ce ma fatahu alfatahu zobe wanda bai da huska zobe wanda kasance sungulunna ko ina daidai yake shi aka ce ma alfatahu to ita ummu adiyya turki tana jeho watan fataha wai lukina su kuma dukkanin mata suna jeho zabban su wasu kuma suna jeho yan kunne wasu suna jeho abin hannu qultu nace atara haqqan kana ganin wajibi na hayyo dai shi ibnu jaridin yace ma adawu atara haqqan kana ganin wajibi na al imami akan limami zalika shi wa azu ga mata wa hunna shi tunatar da su qalat ce innahu la haqqun alaihim wajibi na ga dukkanin shugabanni wa ma lahum la yabalunahu me yasa ba za su aikata ba tunda gashi manzo Allah ya aikata amma shi ce ibnu hajaran abin da yace watan babu mu'izatul imami an nisaa matan babu mu'izzatul imami bai mai bayani akan wa'azu ga shugaba an nisa a mata yawmal idi na idi idan lam yasma annar hudu bata amma in ba su jin ba in ya kasance ba ta kai gare su za a yi musu wa'azi a ce kenan ita na kai ba za a yi musu ba to sai mi qalam jurejin ibnu jurejin yace wa ahbarani al-hasan muslimin hasan muslimin ya ga mini amina abbasin daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu hmm? Hmm. akwai ɗawusin ko to qalam nujrejin wa ahbarani al-hasan muslimin an ɗawusin an nujrej an an abbasin to kenan bisa ga wannan riwaya shi alhassanun musulmin muslimin shi da riwaya an ɗawus kai sana an ibn abbasin sannan kuma akwai babu wasiɗa wa qala ahbarani ibn nujrejin qalam nujrejin ibn jurejin ya ce wa a bada ne a hasanun hasanul mulmin ya ga min yace ya jiyo annabi abbasin gaggarwa ya samu annabi abbasin daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala ce shahidtul fidra na halarci watan a idin sallah ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa abi bakarin da abubakar wa umar da umar wa usman da usman radiyallahu anhum yusalluna yusalluna ha suna sallatatta qabla al-hudu gabanin hudu ba watan sai sun yi sallah sannan su yi hudu ba summa sahannan yi hudu ayi hudu ba ba'd bayan an yi sallah sai shi Abdullahi ibn Abbas ce harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hito ka anni anzuru ilaihi kama ina dibi ne hina lokacin da yujlisu bi yadihi shina zar da mutane da hannu ne lokacin da manzo Allah ya hito sai kasance shina wa mutane hakan ga duk ƙarin sallah kenan yace kama ina ganin manzo Allah yujlisu nasa yujlisu bi yadihi shina ce mutane ku zauna ku zauna ku zauna sai ya ratso cikin su sun masa annan a ƙabar manzon Allah ya hukanto ya shi shina ratso su hatta atan nisa'a har ya zo inda mata ma'ahu bilalun bilal na tare da shi lokacin da ya zo cikin mata fa sai ce ya ayu hannabiyu idza yi bayu yubayyunaka ala Allah ya shirkina billahi shay'an al-aya watan sai tunatar da su ainihin bai'ar da ya musu da an kaci makka to irin wannan bai'a suna nan rike ta ko ba su kira ita wai karanta musu aya da farko har karshe hadda wala yasriqina wala yaznina wala yaqtuna auladahunna to shi na ce sun masa annan kala ce na faraga lokacin da kare min hadin karatun aya sai ce an tunna ala zaliki an tunna ko ala zalikunna kuna akan wannan abin kuna nan bisa ga wannan bai'a ta ku shi ala zaliki kuna akan bai'a ko ba ko ba ku akan ta qalat mura'atun min hunna wata mata ta ce daga cikin su lan gairu ha babu wanda ya jawabi in ba ita ba na'am haka nan na muna akan abin nan da mun kai ma bai a yawmul fatahi la ya dari bai sani bi shi hasanun mulimin mai hewa ce ce mata ce wace mata ce wannan mata qala ce sai man qala sai manzo Allah ya ce ta saddaka <clears throat> ko a qala sai manzo a qala sai shi Abdullahi ibn Abbas ya ce fa wace saddaqana mata sun haka ma sadaka wa basata bilalun saubahu bilal shi hidar tuwahi ne masa annan kala ce halumma ku zo ku zo lakunna fida'u abi wa ummi na ba da mahaihina da mahaihiyata fansa ga rayuwarku halumma ya kuma ta ku taho saboda halumma da mauradi da tasniya da jam'i na maza da jam'i na mata duk gudana kana cewa halumma ya zaidu halumma ya zaidani halumma ya zaiduna halumma ya hindu halumma ya hinda ya hindani halumma ya hindatu ba shi da bambanci ul halumma shuhada uku ba a ce halummu ba ala sai ce halumma watan ku zo ya ku jama'an mata lakunna fida'u abi wa ummi na ba da rayuwar mahaihina da ta fansa ga rayuwarku fayurqina fataha sai su haka majeho a zubban su na abin nan zubban su na tsuntsawa shine fatahu wal hawatima da mundayen su fi sobi bilalin cikin tuwahi na bilal qala abdurrazzaqi abdurrazzaqi ibn mu'amaran yace alfatahu abin da ake kira fatahu alhawatimu zubba alizamu wanda kasance manya manya zubba ne wanda kake mu kwandage kana ta kasance fil jahiliya lokacin jahiliya lokacin jahiliya ana wannan zubba manya manya amma ana sa su ga yatsu na kafa babu idza lam yakun lahajil babun fil fil idi babun wannan babi ne idan lam yakul da hajjal babun in ya kasance mace ba ta da mayahi fil idin zuwa idi shin za ta zama cikin gida ko ko da za ta nemi aro sunan ta tahi حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة أصحت يعني أن حفصة بنت سيرين قالت تتشي كنا منكسن نمنا أمنا هنا جوارينا mun kasance na umuna hana jawariya na budarenmu an ya harujuna su hita yawmal idi sahiya sallar idi fa ja'at Atun wata mace ta zo fa nazalat tasabka kasar da bani halfin watan tasabka gida na banu halfin tasabka gida na banu halfin fa atainaha fa ataituha watan tace ni zo inda take inji wannan hafatu binti sirina fa ataituha ni zo inda wannan mata na kai mata ziyara fata haddasa ta ba da labari anna zawja uhtiha haƙiƙa mijin ƴan uwarta ga zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi tare da manzon Allah isnai asharata gazwatan yaƙi goma sha biyu tare da manzon Allah wa kana uhutu ha ma'ahu fi sitti gazawatin ita kuma ai uwarta tana tare da wannan mijin nata cikin yaƙin da an kai guda shidda fa qala tace hukunna kunna mun kasance na kuma Allah madda mun kasance muna tsayuwa akan marasa lahiya wai muna kula da lahiyar su wanda kasance sun ka samu rashin lahiya ko mu ba da magani ko mu ba su ruwa su sha ko mu kama a ta da su ko kuma mai mubashara da su in bukata ta kama ne haka nan din sannan wani dawi muna magani da alkalma wanda sun ka samu wanda sun ka samu yaku wanda an kwaro nunuka kuma muna taimakawa ai musu magani faƙala sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah ala ihdana ba'asun akwai laihi ga tsaye daga cikin mu idza lam yakul hajil babu in bata da mayahi an harujata kaita ta Allah ta harujata zan bata hita ba shin ɗaya daga cikin mutum da laihi in ta da mayahi ya kasance bata halarci sallah ta idi ba ko kuma ta sallah ta farilla kamar ta subahin ko sallah ta isha'i fa ce ce ha bi saha ha. ya uwata ta ara mata min ha mayahinta fa hannu su halarci alhayar dukkanin ababuwa na alheri wa da'awatul mu'minina da addu'a da addu'a ta mu'minai wace ce addu'an mu'minai ita ce watan istisqa'i kamar in za a roƙon ruwa kuma ya kamata mace ya kasance in ba ta da mayahi ta nemi wata ta ala mata mayahi domin hita roƙon ruwa Ƙala hafsa hafsa ta ce falamma lokacin da kalima umma adiya lokacin da umma adiya ta dawo a ataitu hani zo inda take fasa altu tambaye tambayeta asami ita fi kaza shin ke ji manzon Allah ya ce kaza ƙasa ce na an bi abi na haka na ji haka nan amma haka nan ne bi abi ina rantsuwa na bada mahihina fansa ga rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ma zakaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallama ka annana take kiran sunan manzo Allah illa qala sai ta ce bi abi na ba da mahaihi na fansa ga rayuwarsa qala watan sai ce litukhrijal awatiqu watan lina harja ko amara na rasulullahi manzo Allah ya hore mu lina harja domin fidda al awatiqu ko lina harja liya harja awatiqu watan li harjal awatiqu domin ainihin watan wanda ya kasance budare ne su hita zabatul huduri ma'abuta ma'abuta shamaki aw qala ko kuma watan abin da yake al awatiqu wa zabatul huduri can watan umirna an hore mu lin hurjal awatiqu zawatul huduri lin hurjal awatiqu zawatul huduri hita al awatiqu lin hurja domin hita ko zaba zabai litaharijal awatiqu litaharijal awatiqu domin waɗanda kasance budare ne su hita waɗanda kasance yantattuna zawatul huduri sai shi kasance badali daga awatiqu ko kuma nan abin da ce auqala ko kuma tan abin da ce al awatiqu wa zawatul huduri nan kenan bi zawatul wawi can kuma bi hasfil wawi shakka ayyubu ayyubu shi ko kanto akan wannan watan bayan mun hita wal khuyyalu haka nan masu hailu su hita wa ya atazilul khuyyalu al musalla amma masu hailu su nisanci masallaci ko su nisanci wurin sallah waya canna su halarci alhaira dukkanin wuraren alheri wa da'awatul mu'minina da addu'a ta mu'minai qala tace huqultu laha nace ma ita ummu adiyya al khuyyalu shin mata masu haila su hita haidi su zo masallaci qala tace na'am alaysa alhaidu shi mai haila bata kasance ba shahadu arfa ce tana halatta arfa arfa ai gurin alheri na da'awatul muslimin da ta annan sannan kuma wata shahadu kaza tana halatta wuri kaza watan kenan kamar irin muzdalifa wata shahadu kaza tana halatta wuri kaza kamar wuri irin wurin jifa ai mace mai haila tana zuwa arfa mace mai haila tana zuwa muzdalifa mace mai haila tana zuwa wurin jifa illa kawai abinda ba ta yi ba ta ba ta dawafi ba ta shiga masallaci don haka ce wa ya azilna almusalla su wurin sallah babu ita zalir huyyali almusalla bai mai bayani akan nisanta alhuyyali almusalla حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي ادي قال حدثنا ابن ابي ادي هو محمد بن ابراهيم عن ابن اون دغ ابن اون هو عبد الله عن محمد دغ محمد هو ابن سيرين قال ce قال ام ادي ام ادي تاتي umirna an hore mu anna haruja mu hita fanu hurije mu fitar da alhuyala masu haila su ma su bi zuwa su bi mu zuwa masallaci wal awatika haka nan kuma da mata wanda kasance budare na wa zawatil huduri haka nan kuma da kasance suna cikin shamaki qalam na aunin abdullahi ibn abdullahi ibn aunin yace awil awatika zawatil huduri awil awatika ko kuma ta mu fitar da wanda kasance budare ne zawatil huduri wanda kasance wanda cikin shamaki wa ammal huyyalu amma masu haila hannu su halarci jama'atul musulmi na dukkanin wasan kira na jama'an musulmi wa da'awatahun da kiransu su halarci jama'a ta musulmi kamar istilqa'i kenan wa da'awatahun da dukkanin wasan kiransu kamar irin wurin jihadi da wurin arfa da wurin muzdalifa wa ya'tazilna amma su nisanci musallahu wurin sallarsu babun nahari wa zabhi bil musalla yawm an-nahari babun nahari ba mai bayani akan suka wa zabhi da yanka bil musalla wurin sallah yawman nahari sahiya sallar layya wannan saboda mutane su ga liman yayi su ma su yi baya gare shi hadathna abdullahi na yusuf huwa tinisi qala hadathna allaysu huwa ibn sa'd qala hadathani kasirun farqadin an nafi'an daga nafi'u an ibn umara annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi a kana ya kasance yanharu shina yankewa aw yazbahu ko shina yanharu shina suka aw yazbahu ko shina yankewa bil musallacin wurin sallah babu yanharu aw yazbahu bil musalla babu nahari wa zawhi bil musalla yawm nahari babu al imami wan nas fi al idi babu mai bayani akan maganar liman ko ko mutane cikin al idi cikin al idi ana iya magana kenan banda hudubata juma'a wa idza su ila imam idan an ka tambaye shugaba an shay'an akan wani abu wa ko ya hudubu na ba shi jawabi akai ne ko ba zai jawabi ba hadisna musaddad huwa ibn musarhad قال حدثنا أبو الأهوتي هو سلامون سلامون سليم قال حدثنا منصور المؤتمري عن الشعبي هو آمر عن عن البراء بن عازب دغ براء بن عازب قال يتي حدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله يا منا حدب يوم النهار صحيح صلى الله بعد صلاه بايا يصلى فقال يتي من صلى صلاتنا duk wanda ya salla irin sallan mu wanda saka nusuka na yayyanka irin yankan mu faqad haqiq asaban nusuka ya samu sunnan mu wato faqad haqiq asaban nusuka wato yanka nan yayi sawaba wa man saka qabla salati duk wanda yanka gabanin sallah fatilka shatu lahamin wannan akuya ce ta nama faqama abubu da tamnun yarin abubu da tamnin yarin ya miƙe faƙala ce ya rasulullahi ya manzon Allah wallahi ina rantsuwa da Allah laƙar haƙiƙa na sakatu na yanka ƙabla gabanin an a haruja in hita ila salati zuwa wurin sallah wa arabtu nisan anna yawm haqiqani yawm ukulin yawm akalin ni ne nace wa shurbin da sha na san wannan yini yini na nace kuma da sha wata ajjaltu ni gaugota. wata ajjaltu ni gaggota wa akaltu ni ci wa da amtu ahli wa jirani ni ci yadda kuma iyalan gidana da makwabtana gaba daya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce tilka shatu lahamin wannan abin da kai akwai ce ta nama ba shatu ba shatu ulhiyatin ba faƙala ce fa inna indi ana qajaza'atin gona ina da unguye wanda ya kasance gumrarre ne hiya hayrun min shatai lahamin tahimin watan awakai guda biyu wanda kasance sun isa layya fa hal tajzi anni tana isan mini qala ce na am tana isan maka walan tajzi an ahadin ba'adaka amma ba ta isan kowa baya gare ka wato wannan ruhusa ta tsaya gare ka kawai bata kama wani ba Kaɗai ka samu wannan ruhusa hadisna hamidu bin umar an hamadu bin zaidin an ayyuba huwa ibnu abi tamim mata asahata yani an muhammad bin sirina anna ana samna malikin haqiqa na dan maliki qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzo allah sallallahu alaihi wasallama yawman nahar sahih sallallahu alayya summa sa'anna hada bayan miƙe hudu ba wa amara ya kori man zaba wanda ya ka qabla salati gabanin sallah an yi da shi mai da zafa ko yanka nai fa qama rajulun wani mutun ya miƙe min al ansari fa qala ce ya rasulullahi ya manzon Allah jiranun li in ma qala bihim hasasatun wa in ma qala faqarun yace jiranun li ina da makwabtai ya rasulullahi in ma qala bihim hasasatun watan yace jiranun li bihim hasasatun ina da makwata wanda kasance suna da yunwa sosai wa'in ma kala ko cewa jiranun li bihim faqarun ina talakawa ina da makwata wanda kasance talakawa na sosai ko dai bihim hasasatun yace ko kuma abin da yace watan bihim faqarun bai san abin da amfani da shi cikin wannan lafaza guda biyu wa'in ni haƙiƙa cewa ne zabahatuna yanka qabla salati gabanin sallah kenan abin da illa saboda shi na da makwabta wanda kasance mayunwata na ko kuma talakawa na don haka ya gaggawa yan shi fara ba su nama su cika fahin shi ta idi wannan shi a dalilin ya kame da wuri ya ce wa'indi amma guna jaza'un li ina da riya a habbu ilayya ta hin soyuwa gare ni min shatai lahamin daga awakai biyu wanda kasance kosu suna an sun isalayya fara hasada hu fi ha manzo Allah mai rungume gare ta hadisna muslimun <clears throat> huwa hadisna muslimun huwa ibn rahim hadisna muslimun هو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شوبة هو ابن الحجاج أن الأزود دق الأزود أن الأزود من أن الأزود دق الأزود سنشي ونن بأزودون دينا النهائي بأزودون قيسنا أزودون ديد النهائي وتنشوبة برزكيش أما يرزك أزودون قيس النهائي دم بيونا أكوي أزودون يزيد النهائي azwadu ibn ابن قيس النهائي to shi shuba bai riski ibnu bai riski ba amma ya riski qais ko da kawo shi muhammali shi na nuhin ibn an annahi an jundubin daga jundubu kala ce sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman nahari manzo Allah ya salla sahi sallallayya sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya salla yawman nahari sahi sallallayya summa sa'annan hada bai hudu ba summa masu zabaha yanka fa kala ce nana fa kala ce man zabaha duk wanda yanka qabla an yusalli gabanin shi sallah fal yazbaha shi yanke uhura wani abin yanka makana ha wurin waccan wa mallan wanda bai yanke ba ko fal ba shi yanke bismillah ay bi barakati bismillah da sunan Allah babu babu ma halafa tariqa idza raja'a yawmal idi ba mai bayani akan wanda sa'a mahanya hanya idza raja'a in ya dawo sahih a sallar idi حدثنا محمد kowa imnu salamin ko kuma wata muhammadu nu muqatilin na maluma sun yi kokanto akan ko wani muhammad na sun samu sabani akan wannan saboda shi buhari ya kawo muhammadun nan gairu mansubin bai jingina shi shiga mahaihi ne ba wasu maluma sun kace muhammadu nu salamin na di malami shi buhari wasu sun kace muhammadu nu muqatilin na kuma shi ma malami ne na amma al awwalu asahu na farko shi asahu wa huwa mu'tamadu kuma akai ne malum hadisi sun ka tahi akan cewa muhammadu nu salamin ne to shi na ce habara ahbarani abu tumaila ta yahya mun wadihin a ahbarani abu tumaila abu tumaila ya faɗa mini ana kiran shi yahya mun wadihin yahya mun wadihin watan shi wannan abu tumaila ta yahya mun wadihin maluma sun ce shi na cikin du'afa ubahi cikin hufazu ba cikin alfazu mutaqinuna <clears throat> an fulaihin da sulaimana daga fulaihu inda sulaimana shi kuma watan hulaihu inda sulaimana an sa idin na harisi an jabirin daga jabiru watan an sa idin na harisi an jabirin qala jabiru ya ce yace na biyu sallallahu alaihi wasallam mazo Allah kasance idza kana mu idin in ya kasance su a ya salla idi halafa dariqa shi a sa'a mu hanya inda bi ba nan shi ka dawowa ba saboda talakawar da sun na shi shigagga hanya su ku samu rabanta da shi inda dawo wasu maluma sun kace a'a shina bin hanya mai nisa kwarai in zai na in zai dawo sai shi bi wanda a kusa saboda a samu yawan zambiya ga tahiya a samu karancin dawo a samu karancin zambiya ga dawowa saboda an ka dawo ana son iko iyali nan kuma za ana wurin ibada na ana son a samu zambiya mai yawa don haka maluma sun kace akan cewa da zuwa da dawowa duk akwai lada sai maluma suka ce a'a zambiya ta tafiya ita da lada mun da ta dawowa amma nan maluma sun gwada cewa lalle haƙiƙa har ta dawowa tana da lada to misa manzon Allah ke sa'a mu hanya inda bai ba nan shike dawowa ba wasu maluma suka ce abinda sa manzon Allah ka sabawa inda bai ba nan shike dawowa ba dan shi bakantaran munafikai su ga manzon Allah na da dimbin mabiya ran su shi ce saboda sunnan an ga an kare da kafirai wasu kuma suka ce a'a abinda ka sa shi saba mu hanya inda bai ba nan shike dawowa ba saboda hanyar da bi bitalaka da sun hagane ga hanya in yi dawo mabiya ne su kuma su gane ta wacce hanya to malum mare sun kawo kwalluka da yawa kwarai kwarai da gaske akan wannan kuma duk wanda an ka doka yayi to sai mi tabahu yunus ibn muhammadin yunus ibn muhammadin watan yabi abu tumaila yahya ibn wadihin an fulaihin daga fulaihun sulaimana amma an abi huraira ba an jabirin ba wa hadisu jabirin asafu amma hadisin ce ne ga na kulai na wannan watan abu tumailata hamnu wadihan an kulai himnu sulaimana an idin na harisa an jabirin a sahu shi an mahi inganci daga wannan hadisi wanda kasance akwai mutaba'a ta yunusunu muhammadin an hin an abi huraira don haka cewa hadisu jabirin a sahu duk dai kowane su hadisi ingantacce na na abu huraira ingantacce na manzon Allah kasance in shi na tahiya hanyar da bi ba ta nan shike dawowa ba babun idza fatahu al-eid id ta kuce mishi yusalli raka'atayn zai raka'a biyu wa kadhalika nisa'u haka nan mata su ma da cikin gida wa'anda ke iri cikin gidansu mace in za ta yi sallar idi za ta yi raka'a biyu ta yi kabar bari daidai da liman kai wa man kana fil buyuti haka nan kasance haka nan kuma wanda sun kasance cikin gidaddaji wal qura haka nan da kasance a cikin alƙariyu li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama domin domin zance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa haza iduna wannan idin muta ahlul islami ya ahlul islami ko kuma a husu ahlul islami mu ne jama'a musulunci ko kuma ya ku jama'a musulmi wannan idin ku ce ba idin kowa bace takuta ashe kenan tunda an kace idin muna mace na iya idi cikin gidanta don haka ashe wanda bai samu sallar idi ba shi ya samu shi sallar idi cikin gida ne tunda manzon Allah ya ce wa ta haza iduna ahlul islami wa amara ana sunu malikin an sun malikin shi ma ya zo idi cikin busur sai bai samu idi ba da bai samu idi ba shi na cewa a mara ana sunu malikin ana dan maliki ya hori maulahun bararren bawan su ibnu abi utuba ta ibnu abi utuba da zawiyati can zawiya inda gidan ana zake an ce tsakaine da busura tahiya ce ta abin nan ta haini fa jama'a fa jama'a ana zai tara ahlahu iyallai ne wa banihi da iyanai fa sallah ana zai muhu sallah ka ta ahlul misri tamka sallah ta mutanen alƙarya wata kabirihim da irin kabarbarin su wa qala ikramatu ikramatu yace ahlu sawadi mutane wanda kasance masu yawa ne na ƙauye ya wanda sun samu su jam'i fil idi ga idin su yusalluna suna sallah raka'atayn raka'a bu kama yasna'ul imamu tanko da shugaba ke yi tare jama'a tai wa qala adawu adawu adawu alfurasani adawu rabahin yace idza fatahul idu idan yi kuce mutun sallah raka'atayn shi sallah raka'a حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة دغ هو ابن زبير عن عائشة دغ عائشة أن أبا بكر حقيق أبو بكر دخل عليها يازو عند تكي وعند هاجارية تاني قلت أكوي جي قدابو في ayyami من cikin kwanuka na mina watan kenan kaga yace cikin kwanukan mina shanuhin kenan ashe ko mace na ya sallah cikin gidan mijinta to daffe fani dukkanin su suna bugun gangunma wata dare bayan suna bugun ganga wa biyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutagashin ya lullube bi sabbi tuwahi ne fata fat hmm, fanaharahuma ko fantaharahuma abubakarin abubakar abubakar fantaharahuma ya tsawaci waɗannan ainihin koyangin da ke waka gon Aisha radiyallahu anha masu bugun ganga suna waka ko masu buga bandiri suna waka lokacin da abubakar ya tsawace su faka shafan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an wajahi sai manzo Allah ya kuranye tuwahin da aka huska tai wa qala yace da'ahuma ka bar su ya ababakare fa innahuma fa innaha haqiqa ita wannan sahiyat ayyamu idin sahiya ce ta farin ciki ashe kenan sahiya ce ta idin tunda ce ayyamu idin ashe ana sallar idi cikin ta kuma duk ababen farin ciki ana yin cikin wannan sahiyar ashe mace wadda bata samu idi ba ko kuma wadda ke idi cikin gida ta samu ta idi ta yi sallar ta raka'a biyu kuma ta yi kabbara bakwai ga raka'a ta farko ta yi kabbara shidda ga raka'a ta biyu kabbara ta farko ta raka'a ta farko ta yi kabbara bakwai ta gama ta kabiratul ihrami raka'a ta biyu ta yi kabbara shidda ta yi kabbara tsayuwa ta yi sallah daidai da liman kai wa tilkal ayyamu wa'annan kwanuka ayyamu minan kwanuka ne na mina wa qala aisha aisha tace ra'aytu nabiyya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turini inji shi urwa yace aisha tace ra'aytu nabiyya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turini shi na kare ni wa ana anzuru ila al-habashati ni kuma ina dabiyan habashawa suna wasa cikin masallaci wa hum suyal abuna suna wasa fil cikin masallaci fa zajarahum umar ya tsawace su ga wata riwaya ga riwaya ta karimatu bintu ahmad Almarwaziya ta tace fa umaru umar umar ya tsawace su amma wannan riya ta ta wannan ta su Abu Zarrin da Mustamli fa zajarahu ya tsawace su kawai an ka shafe fa'ili to fa'ili shi dai ne Umar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce da ahun kabar su amnan bani alfidata ya ku bani alfidata amnan aifil amni kuna cikin aminci ko kuma taminnan amni kuna cikin aminci babu salati qabla al-eid wa ba'daha bai mai bayani akan sallar nafila gabanin idi ko bayan ta ana yi ko ba a yi wa qala abul ma'alla abul ma'alla yace ana kiran shi Yahya ibn Maimunin ce wannan shi a cikin malumin Buhari amma babu inda Buhari an bace shi in ba nan nan eh Buhari kawo shi ana ce mishi abul ma'alla Yahya ibn Maimunin <clears throat> yace sami'tu naji sa'idan sa'idu ko ibn jubairin an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas shi abdullahi ibn abbas kare hasalata qabla al-idi ya karhantar da nafila gabanin idi idan aka zo ba idi ba mutum ya zo bai nafila inda ka zo sai ka zaman ninka ka yi ta kabarbarin da aka yi ha'a kare. haddasuna abul walidi <coughs> haddasuna abul walidi hisham na al-malik qala haddasana shuba qala haddasani adiyun sabitin قال سمعت ناجس ابن جبير عن ابن عباس ان النبي حقيقه منزون الله صلى الله عليه وسلم خرج ياه يوم الفطر سواهي صلى عيد عيد صلى عظمي فصلى منزون الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعه biyu lan yusalli bayina tila bi qabla ha gabaninta wala ba'ad hasan na bayina tila bayanta wa ma'ahu bilal bilal na tare da shi shina bai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai sallah an haƙare bayan an kare sallah sannan kuma ya bi manzon Allah wajen wa mata wa azu na'am hmm eh hmm, hmm. Eh, to wannan a wannan kuma karantawa ta ba tabahu yunusu wawa ta ba tabahu yunusu ne muhammadin ne ta ba tabahu yunusu ne muhammadin an kulaibin daga kulaibu wa sulte muhammadin da sulte ya ce an kulaibin daga kulaibu eh an hunayfin ko to an fulai aw an fulai himdu sulaimana an fulai himdu sulaimana daga fulai ibn sulaimana daga wagga riwaya kenan wannan riwaya ce ta wannan karimatu binti ahmad Almarwaziya. marwaziya eh, da ko ita ko wannan Alkash kashmihani su adda wannan ƙari wanda ya samu wannan wadda wannan riwaya da muke rike da ita ana samun watan ihtilafu riwayati to in ka samu ihtilafu riwayati yawanci wa wannan littafi wanda aga hannunmu bai cika ambaton hilafofin gaba ɗaya ba amma kuma kamar wannan riwaya da aka hannunku zai kawo hilafofin gaba ɗaya kuma wannan littafi ya yi wannan tambihi akan hilafin rawayati ya yi wannan kawo ainihin saɓayin da a cikin riwaya wani bai zai kawo ga hashiya ma amma wannan bai kawo ga hashiya zai zai hibri ne haka nan bai cika kawo riwaya gaba ɗaya ɗinta ba da saɓayin da ke cikin ta to lalle hakika akwai Abu Hurairah tunda kaji ya ce cewa ya wa hadisu Jabirin asaku wa hadisul jabir asafu kenan asafu kenan daga riwaya ta wannan ta ta Fulaihun Sulaimana an Abi Huraira hmm. amma tun da ce asafu kenan kaga shi ma na Abi Huraira shi ma sahihi ne kenan eh hmm. wanda bai samu idi ba ya samu shi sallar idi cikin gida ne ka ganan gashi mun haɗe a wannan <clears throat> abdullahi bin abbasin bai samu idi ba cikin birnin busura ya dawo gida ne da zawiya ya sabawa ne ya tara iyalai ne da ainihin ya'ya ne ya yi muhu sallar idi daidai da liman kai cikin idi to wannan littafi abinda aimin hadarin ya ce shi wannan littafi da an hakaranta na idani ya tattara hadisai wanda kasance marfu yana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi 45 daga cikin su akwai hadisi mu'alliki guda hudu kawai baya gare su akwai hadisi wanda kasance takrari fihi wa fi ma maza ga abin da gabata akwai hadisin takrari hadisi 26 bayan haka nan dukkanin sauran hadisan da a ciki ne farantattu na ba su takrari to sai bayan wannan kuma sace muslimu radiyallahu anhu ya dace ga buhari ga dukkanin hadisan ga da an haka shi kitabul idaini duk abinda buhari ya rawaito cikin kitabul idaini mu zai mu rawaito shi in ba hadisi a guda biyar ba sannan kuma daga cikin akwai hadisai wanda ya kasance wato min asari sahabati wa tabi'ina hadisi a ainihin a su kuma 20 23 akwai hadisi 23 wanda kasance su kuma min asari sahabati na wa tabi'ina bakin abinda a cikin littafi kenan to tambayin da zamu yi ciki mun kare da ainihin kitabul idani daga cikin mun yi bayani akan kabarbarin da an ce ana yi bayan bayan salloli can inda an ka hito an yi bayani ana kabbara bayan sallah babu falal amali fi ayyami tashriki bai mai bayani akan hihikun aiki fi ayyami tashriki sannan kun bai kula babi akan kabarbarin da aka yi ayyama mena cikin kwanuka na mina to sai maluma sun kai sabani shin wa'annan kwanuka ne aka ce ma ayyamul ashari to maluma sun tafi akan cewa abinda ake kira ayyamul ashari in wata ya tsaya da farkon tsayawa wata na zulhajji to kwanakin nan goma na farko ne har zuwa ga sahi sallar arfa so ake kira ayyamul ashari har zuwa ga ranar sallah yawmun nahari so ake kira ayyamul ashari an samu kwana goma kenan to abinda abdullahi bin abbas ya tafi akai kenan sannan kuma abinda adawun abi rabahin ya ta akai kenan sannan akan akan abinda Abu Hanifa ce kenan da Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu kuma wannan shi a kaulin jumhurin maluma amma akwai maluma da sun kace akan cewa abinda ake kira al-ayyamul asharu kwanukan da ake ce mu kwana guda goma watan ayyamul ma'lumatu ayyamul ma'lumatu sune ake kira watan al-ayyamul asharu wasu maluma suka ce ayyamul asharu ayyamul ma'lumatu kwanukan da ake kira ayyamul ma'lumatu suna farawa da suwahiyar sallah swahiyar sallah da rarrabo da wansu hakin rabo watan su ne al'ayyamul ma'alumatu al'ayyamul ma'alumatu kuma ana kiransu watan rarrabo da wansu hakin rabo da wansu hakin rabo da wansu hakin wansu hakin rabo ta shiriki su ake kira al'ayyamul ma'alumatu al'ayyamul ma'alumatu su kuma da swahiyar sallah za su fara banda da ma ranar arfa kenan ranar arfa ma ta hita an kiyaye da wannan to bisa ga wannan malikun anas ya ita amsa ba ta malikun anas al ayyamul ma'lumatu wa yadhkuruna Allah wa yadhkuruna Allah fi ayyamin ma'lumatin al ayyamul ma'lumatu ayyamun nahar al ayyamun nahari kwanukan nan na suka wata asala su guda uku su ne al-ayyamul ma'lumatu wannan shi a cikin abinda a cikin risala ta ibn abi zaid al-qirawani bayan ya kaida wannan sun ce kuma al-ayyamul ma'lumatu su kuma ayyamu tashriki kwanuka na rabon nama wa'anda ya kasance a bayan yawon nahari ba a da yawon nahari ya hishe shi ta ga wannan abin sha da rikici sosai al'ayyamul ma'alumatu al'ayyamul ma'adudatu wasu ko sun kace al'ayyamul ma'alumatu al'ayyamul asharu wannan shi akwai na Abdullahi ibn Abbas to kun bisa gare shi duk jumhurin maluma sun ka tafi ana magana akan al'ayyamul ma'alumatu ana magana akan al'ayyamul asharu don haka sai Buhari ya kawo su gaba ɗaya yace babu fadlul amali fi ayyami tashriqi bayan wannan kuma sai ce to wa'annan ake ce ma ayyamul ma'lumatu sai ka husra ta Abdullahi ibn Abbas ya ka husra ta Abdullahi ibn Abbas kuma ga al ayyamul ma'dudatu to dai kare da wannan sai tsaya bakin nan to sai hilafar da anka samu ta malumma akan ga da anka ce ana yi dubur salawati bayan salloli shin me asifa kabar-barin to su ma da ya kasance ba a samu hadisi wanda ya kasance an ka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama akan sifa kababarin da aka yi cikin kwanukan nan na kwanukan a ainihin layya ko kuma cikin kwanukan nan a yamu ma'alumatu ba a samu hadisai ingantattu ba tsayayyu wanda an ka cintu daga manzon Allah akan kababarin da aka yi saboda manzon Allah ba a samu hadisi guda ba ingantacce babu hadisi guda wanda manzon Allah aka ce ya yi kabbara bayan sallah bayan sallah azhar wato yawmun nahari da bayan sallah la'asar da bayan sallah magriba da bayan sallah isha'i kabarin ga gada an kace ana dubur salawati an samu rawayi daga sahabbai da tabi'ai akan yin su babu riwaya daga sahab babu riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walan yazbu walan yazbu fihim walan yazbu shay'un nabi walan yazbu shay'un nabi sallallahu alaihi wasallama babu amina da ta fita daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kabarin ba a samu hadisi guda ba wanda ya tabbata daga manzo Allah yayi kabbara bayan sallah azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i amma an samu sahabbai sun yi su abubakar sun yi su umar sun yi su usman sun yi <clears throat> su abu huraira sun yi su abdullahi bin umar sun yi to bisa ga wannan ta zama sunna tabbatacciya ta sahabbai don haka maluma sun kace ana yi to dai kasance ana yi duburu salawati mun yi bayani akan wani lokaci na za su fara wasu maluma sun kace za su fara yawmal a wasu maluma sun kace za su fara abin nan a yawmal arfata ran arfa za a fara wasu sun kace ba ran za su fara ba za su fara sabihata yawmin nahari to ahe sallar layi za su hadawa wasu ka ce a'a ba sabi hatta yi munahari ba wakila fi subhi wakila fi zuhuri wakila fil asari to an dai samu sabani gun maluma akan wannan to sai sifa kabarbarin ya za a yi kabarbarin kuma akan sifa kabarbarin an saba wasu maluma sai sun dauki hadisi wanda musulmi ya ruwaito manzo Allah shi cewa wani lokacin da manzo Allah kasance zo ya haji ya na wadda ubi ma bad Allahu bihi za mu fara da abin Allah subhanahu wa ta'ala fara da shi inna safa wal marwata min sha'irillah fama hajjar baita aw ita mara fala junaha alaihi an yadawafa bihima wa man a khairan fa inna allaha shakirun alimun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da safa sahin shi hawa safa sai ka bara uku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيد الخير على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيد الخير على كل شيء قدير sai manzo Allah ya faɗi wannan sannan ya sauko sannan kuma da dawo ga safa wasu maluma sun ce ko mai kabbara amma dai abinda mulmi ya ruwaito yayi kabbara guda uku bayan ya kabbara guda uku sannan ya karanci la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi al-khayru wa ala kulli shay'in qadir to sai su malluma sun kace to wannan ita kamata a yi saboda ita an karanto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su malluma sun kace a'a ana dai kabbara uku kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saboda ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hewani manzo Allah in ya tafi wurin yaki in ya hautu shi na kabbara uku in ya sauko shi na kabbara uku don haka sai wasu maluma sun ka ɗauki kabarbarin guda uku su sun kahi wasu maluma sun ka ce a'a za a fara kabbara biyu bayan kabbara biyu sunna ta halili sannan a yi kabbara guda a yi alhamdulillah guda wannan shi abinda malikun asar radiyallahu anhu ya zaba za ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu to haka dai maluma sun kawo riwayoyi daban-daban akan kabarbari kuma duk wanda an kai ya inganta kowanne su an ruwaito shi daga hadisi ingantacce har zuwa ga ainihin tabi'i ko kuma zuwa ga sahabi don haka duk wanda an kai ya daidai sai bayani akan hihiko da aka samu cikin kwanuka na ainihin ayyamu tashriki ko kuma ayyamu ashir gaba dai dake a shehu shehu muhammad bello ya rubutu wanda sanya mu nurul fajri wa tanfifal ayyamil ashir nurul fajr hasken alhijri fi fadali ayyamin ashar wata akan hiko akan kwanaki guda goma yayi bayani ciki da ayyamin ma'lumatu da ayyamin ma'dudatu sannan ya kawo hihikon azumin da aka son a yi ciki an ce duk azumi wanda duk azumi guda in kai shi cikin wannan kwanuka guda goma da farkon zulhajji da farkon zulhaji duk azumin da kai za ka samu lada daidai wanda azumin shekara daya wasu ma maluma sun ce za a baka lada daidai lada wanda ya azumin shekara tamanin. don haka ga dai su annan kwanukan an san hihikon su an san kuma bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan cikin su cikin su akan cewa babu wani aiki wanda za ka samu lada kamar yan aiki cikin annan kwanuka har sahabbai sun kace manzon Allah ko jihadi ce ko jihadi illa ma haraja yuhadiru bi nafsihi wa malihi wa lan bi shay'in to bisa ga wannan dai alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama muna cikin bayani akan kitabul idani kuma gashi muna cikin kitabul mun taho cikin kwanukan na ida din ga ayyamul ma'lumatu nan ga ayyamu ma'dudatu nan ga ayyamu tajiqin nan don hakan ga lokaci na wanda kasance ya kamata a ce kowa ya ta kunkuhi ya shirya saboda ya samu ladan wannan ayyukan waɗanda za a yi cikin wannan kwanukun kada mutum shi bari a bar shi baya ko azumi ko sadaka ko nafila ko karatun alkur'ani tunda dai abinda an kace babu falalil amali fi ayyamit tashriqi ba mai mai bayani akan hihi ko ayyuka cikin ayyamun tashriki don haka duk abin da za ka yi ka samu lada ka abarka baya ka yi kokari ka yi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai kila suna shiga ko da rabi yanzu ai kila suna shiga hmm? guda ka shiga ko sai na zamu tashi zikirul wajibati eh tarifin nabi ko a adiba shahi na 27 bismillahir rahmanir rahim ta'rifun nabi wa rasuli fil islahi ta'rifi akan wa ake kira nabi wa rasuli wa ake kira manzo fil islahi ga ka'ida wal farq bainahuma da kun bambanci dake tsakanin su yace lafal ulama wa maluma sun yi sabani fi ta'rifin nabi ga ta'rifi ga wanda yake kira manzo wa rasulullahi yake kira manzo fi fi ta'rifin nabi ga ta'rifi akan wanda ake kira annabi wa rasulullahi wanda ake kira manzo an domin biya laita lafiyan akan sabanin su fi wujuhi tabriqi ga hanya ta bambanta bainahuma tsakanin su fa zahabat da'ifatun wasu jama'a suka tahi ila annal kalimatayn akan cewa waɗannan kalmomi guda biyu mutadadifatan daidai suke ba su da bambanci wa annahuma zatu madalulin wahidin dukkanin suna shiryesuwa zuwa ga abu daya fa kullu nabiyyin yusamma rasulan fa kullu nabiyyin dukkan annabi yusamma rasulan ana ce mishi manzo wa kullu rasulin dukkan manzo yusamma nabi ana ce mishi annabi wa yusamma rasulu wa yusamma ana ce mai rasulun manzo bin nazar ila ma bainahu wa bainan nasi ana ce mishi manzo bin nazar ila ma bainahu wa bainan nasi Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi ga mutane ashe zuwa in an ka dibi aiko shi an kai ga mutane a ce mishi rasulun wa yusamma nabiyan sai a ce mishi kuma annabi bin nazari ila ma huwa wa bainallahi in an ka diba tsakani ne da Allah nabahu Allah subhanahu wata'ala nabi ibadiya nabi ibadiya anni anil ghafurur rahim wa bin nazari ila ma huwa wa bainallahi huwa nabiyyun wa bin nazari ila ma bainahu wa bainan nasi wa huwa rasulun hmm. inni rasulun min rabbil alamin wakilahuma ashe dukkanin su ne masu zunta juna ne ga wannan ga wannan ta'arifi in mun kabi wannan ta'arifin duk wanda aka ce ma annabi ana ce mai manzo duk wanda aka ce manzo ana ce mai annabi wa hataji haula'i wa anna su haka hujja su bin nususil qur'aniyya da nasu suka na alqur'ani Allah ce lan tufariq bainan nabiyyi wa rasuli wa'anda kasance ba su tantance ba su rarrabe tsakanin manzo da annabi min ha daga cikin su qauluhu zance ta ala haka wa ma arsalna ba mu aiko fi qadatin min nabi wa ma arsalna ba a ce wa ma nabana ba wa ma arsalna ba mu aiko fi qadatin min nabiyyin illa ahazna sai mun rike halaha masu wannan alƙarya bayan aike bil sa'i da tsanani na wahala wadda ra'i tsananin talauci ko rashin lahiya la'allahu ko cewa su ya tadarrauna ko ya darrauna za su kangantar da kansu la'allahu ya darrauna ko za su kangantar da kai sun ka samu kansu cikin tsanani na talauci da rashin lahiya Sani. wa qawlu hudance ne wa kam arsalna da yawa mun ka aiko min nabiyin annabi wa kam arsalna da yawa mun ka aiko min nabiyin ka ga nan irsali an ka ambata wa kam arsalna min nabiyin don haka sun kace da annabi da manzo duk guda ne ba su da bambanci wa kam arsalna fi nabiyin fil awwalina cikin al'umma da sun haga bata. qalu suka ce inna ha haqiqa ita wannan aya dalatun mai gwadi ta ala annan nabiyya akan cewa manzo kayyakunu sha kasancewa musallam wanda an ka aiko kayyakunu nabiyyu annabi shi na kasancewa tunko ko ila annahuma Ƙalu suka ce inna ha haƙiƙa wannan aya ko kuma wata inna ha wannan ayoyin ko waɗannan nasu suka dalasu masu gwadina ala annan nabiyya akan cewa duk wanda anka ce ma annabi ay yakunu shi na kasancewa wanda anka aiko wa tajjusu haka hujja ayatan kuma bi anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki haɗa Muhammadan yi magana da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya magana da Muhammadu alaihi salatu wassalamu marata wani lokaci bin nabi wa marata bi rasuli wa hadha wannan yadullu shina gode ala annahuma akan cewa su bi ma'anan wahidin suna cikin ma'ana guda wa zahabat ta'ifatun wasu jama'a suka tahi ila tabrigi akan bambanta bayan tsakanin alkalmatain wannan kalmomin guda biyu wasu dallu suka ka hujjar su ala zalika akan wannan bi wurudil kalimataini akan tugo wannan kalmomin guda biyu fil qur'ani cikin alqur'ani wa min zalika akwai daga cikin wannan qawlu huzance ne ta'ala do haka wa ma arsalna min qablika ba mu aiko gabanin ka min rasulin manzo wala nabiyin ko annabi al-aya fa adafun nabiyyi fa adafun nabiyyi adafin annabi Allah rasuli ya shi shina gwade Allah mugayata akan bambanci min huma tsakanin su wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko manzo ba mu aiko annabi ba sai an kai adafin watan nabiyyi akan rasuli wannan shina gudun bambanci tsakanin su domin adafi shina gudun mugayara wa qad ta'addadat al-aqwalu haqiqalukan maluma sun yawa kwarai fi wajhil mugayarati akan huskokin bambanci wa min zalika akwai daga cikin wannan ma hulba gadadi abinda bagdadi ya ambata al-mutaffa wanda ya mutu hijira na 429 cikin littafi ne fi rukuni sabi'i cikin ainihin rukuni na bakwai min usuli ahli sunna daga asulai na ahli sunna wal jama'a hai su kala lokacin da ya wa qalu suna cewa farfarki wajen bambanci su maluma suna cewa wajen bambanci bayna rasuli wan nabiyyi tsakanin manzo da annabi inna kulla man nazala alaihi alwahyu inna kulla haqiqa dukkanin man wannan da alwahyu manzanci nazala sabka alaihi gare shi min Allah daga Allah ta'ala dau haka. ala lisani malakin akan harshe na mala'iki ne ta daga cikin mala'iku wa kana mu'ayyidan ya kasance wanda an ka karfafa suwa bi nau'in da wani nau'i min ta daga cikin mu'jizoji annaqidati masu bambanci masu tantancewa masu sabawa al'adati ga al'adodi wa huwa nabiyyun shi aka ce ma annabi wa ma hasala lahu hadhihi sifatu wanda kuma adda wannan sifa wa kusa an hakebance shi aidan kuma bi shari'in jadidin da shari'a sabuwa aw nasi ba'd ahkami shari'a aw aw nasi ko kuma tan shahi ba'd ahkami shari'atin wani sashe na ta shari'a kana qabla hud a gabani ne wa huwa shi ake kira manzo kaga an kaddiba shi annabi kawai an aiko shi dan nau'i na mutum ujiza watan mai walwali al'ada amma kuma tare da wannan ba a bashi ba a bashi hukunci na canza wata shari'a ba wanda ya zo da shari'a ya bi wata shari'a ta wani ba a ba shi dama akan canza ta ba to wannan za a kira shi annabi amma wanda ya zo da shari'a kuma shari'an shi an ba shi dama a kan shi canza shari'a annaban da sun haga bace shi wannan shi ake kira manzo wa farq al-baydawi baydawi ya bambanta bainan nabi wa rasuli ya bambanta tsakanin manzo da annabi inda tafsiri higun tafsiri ne liqaulihi ta'ala wa ma arsalna min qablika bamu aiko gabanin ka bi rasulin wala nabiyyan al-aya faƙala ce a rasulu wanda ake kira manzo man ba asafullahu wanda Allah aiko bi shari'atin jadidatin da shari'a sabuwa ya da unnasa ilai ha shina kira mutane zuwa gare ta wanda ya kasance kenan shari'a ce mustaqilliya ce ba ta ratai ga kamar da anka aiko ya kasance abinda anka aiko shi gare shi bai ratai ga ga ga Musa ba alaihi salamu bai ratai ga Ibrahim ba alaihi salamu an aiko shi bi shar'in jadidin da shari'a sabuwa to wannan ana kiran shi manzo kuma shir'i na biyu da unnasa ilaiha shina kira mutane zuwa gare ta wan nabiyyu shi kuma ta annabi ya ummuhu ya game shi wa huwa man ba'athahu wanda anka aiko ko litaqariri shar'in domin tabbatar da shari'a sabiqin wanda kasance ta gabata ka anbiya ibni isra'ila tanka annaba na bani isra'ila kaga aiko su domin su tabbatar da su shari'a da kasance ta riga ta gabata ka anbiya ibni isra'ila alladhina kanu wanda sun haka kasance bayyana Musa tsakanin Musa wa Isa da Isa alaihi massalamu fan nabiyyu ashe kenan annabi a amma min rasul ya haga miya daga manzo saboda mi tunda an kace annabiyu in an kace annabiyu ana ji a rasuli ciki amma an kace a rasulu ba a ji annabiyu ciki bai shigowa ciki ashe kenan annabiyu a amma min rasuli hala bai dawi wakilu su maluma sun kace a rasulu man jumi'a yadal mu'jizati الرسول rasul wanda aka ce manzo man jama'a كتابا منزل من kitaban munzalan man jama'a wanda ya kasance tara illa al zuwa ga mu'jiza bayan wannan ya tara kitaban malittahin munzalan alaihi da aka sauka sami shi wannan shi suke kira ar-rasulu man jama'a wanda ya tara ilal mujizati kitaban sha da littahin munzalan alaihi da aka sauka sami bayan mu'jiza ta yi to wasu maluma sun kace shi ake kira rasulu wan nabiyyu man lan yunzal alaihi kitabun shi ko wanda aka ce ma annabi wanda ba a sauka sama littahi ba ko da shi na da mu'jiza amma wanda ya kasance shi na da mu'jiza kuma ya hadu da littahi to shi aka ce ma rasuli wanda ya kasance shi na da mu'jiza bai da littahi ba hada shi da littahi ba shi aka ce ma nabiyu wa zakara wa zakara sharihu dahawiya malam mai dahawiya mai sharhi akan dahawiya ya ambaci ba'da hadhihi al-furuq sashe na wadannan rabe-rabe din min zalika daga cikin wannan anna man nabba'ahu Allahu bi habari sama'i duk wanda Allah ya ba labari da labari na sama in amarahu in ya kore shi an yablu ga gairahu shi isa ma wani ne wa huwa nabiyyu mursalun duk wanda Allah ya ba labari labarin ne ya hito daga sama kenan hito daga Allah ko ta harshen mala'iki ko kuma ba da wasiɗa ba Allah ya bashi labari akan wani abu tunda Allah na magana da su da wasiɗa sha da magana da su ba da ba to duk wanda ya kasance da ya samu labari ne daga Allah min habari sama'i wata in ya kasance an hagama labarin na nashi tace mi in amarahu in an hore shi an yablu ga gaira hu shi yar mawali ne ko huwa nabiyyu mursalun za a kira shi annabi manzo wa in lan yamuru in bai hore shi ba an yablu ga gaira hu shi san mawali ne wa huwa nabiyyu shi za a kira annabi walaysa bi rasulin ba manzo bane fa rasulu ahassu ya saki maimaitawa wa rasulu ahassu manzo ya hake banta min annabi daga annabi fa kullu rasulin dukkan rasuli nabiyun annabina dan ya game shi walaysa kullu walaysa kullu nabiyyan rasulan walaysa kullu nabiyyan rasulan amma ba dukkanin annabi ake kira manzo ba wala Allah ashmala ta'rifi kila ma abinda an mahi gamewa ga dukkanin wannan ta'rifi fi hadal aqwali ga wannan qauluka huwa shi ma zakara hu sahibu itihatil muridi abinda mai ittihaful da an ke na Ibrahim Luqani ala jawhalatit tauhid bi qawlihi akan cewa tai wan nubuwatu shar'an abinda ake kira annabci ga shari'a iha wallahi ta'ala aikin Allah subhanahu wa ta'ala li insanin ga wani mutum aqilin mai hankali wanda kasance hurin ana ba bawa ba zakari namiji ba mace ba bai hukumin shar'iyyin da hukumci wanda kasance na shari'a ne ta takalifi na wajibi sawa'an daidai amara ku bi tablighihi ya umce shi da isai amla ko bai umce shi da isai ba in dai ya kasance mutunna abinda an ka aiko gare shi mai hankali na sannan ba mai hankali na namiji na bayan namiji na an aiko shi da hukunci wanda ke ya game kowa da kowa sawa amara ku bi tablighihi amla kana ahu kitabun sha da littahi amla ko bai da littahi wa kana lahu shar'un mujaddadun sha da a wanda kasance mujaddadun an ka sabunta amla ko ba shi da shi ah, wa kana lahu shar'un shi a shari'a mujaddidun mai sabunta abin da ya gabata amla ko ba shi da shi kana lahu nasu shar'i ya kasance shi da abin da shahi wata shari'a hmm. kana lahu nasun shi da abin da sha'i li shar'i man qablahu ga shari'a wanda sun hagabace shi aw ba'dahu ko sashe ne amla ko ba shi da to wa kazalika risala haka nan ma manzanci illa fi isra'i tabligi in ba wajen tabligi ba fa innahu la budda minhu ba makawa gare shi duk abin da an ka samu ga nabiyu ana samu ne ga manzo shi an bashi littafi mai shahi wani abu ko ba a bashi ba to eh an bashi littafi mai shahi wani abu amma babu tabligi ciki nabiyun na eh an ka samu tabligi ciki rasulun na falfarqu huna abinda abban bashi nan nan ga bainan nabiyyi wa rasuli anna rasula haqiqa manzo ya shi shina kasancewa mamuran bit tabligi wanda an ka ba umuni da iyarwa wa multiziman bihi sannan kuma an wajata mishi iyar ruwadin bihi latin nabi amma sabayan annabi shi abin mace da annabi wannan sabani annabi kenan wa Allah zalika akan wannan yakunu kullu rasulin sai shi kasance dukkanin manzo nabiyan annabina walaysa kullu nabiyan rasulan ba dukkanin manzo ba dukkanin annabi an manzo ba wa yazduqu bi hadha ta'rifi abinda ke gaskantar da wannan ta'rifin da an kai an risalatu watan aike ala kulli rusuli ga dukkanin manzanni alladina sune wa'annan warada An ambaton sai an fil qur'anil karimi cikin alqur'ani mai girma walizalika don hakan ga walizalika don hakan ga ashe kenan tunda akwai risala duk wanda adda risala shi aka ce marsulun walizalika don hakan ga wa huwa aula bitarjihi wa huwa aula wannan kauli shi an mahi cincinta da tarjihi watan duk wanda an ka ba littahi kuma shari'a ce ta shahi wata shari'a amma babu tabligi cikinta to ba a ce mishi rasuli amma duk wanda an ka ba littahi ya kasance kuma hurunna zakarunna an ka hore shi da ainihin hukunci ta kalifi sannan kuma tare da tabligi to wannan shi za a ce marsulun amma in ya kasance hurunna zakarunna sannan kuma an ka ba shi umarni da tabligi an ka ba shi umarni na wani aiki ta kalifi amma babu tabligi ciki sannan abin nan da an ka bashi littafin da an ka ba shi ya shaha abin da ya gabace shi ko bai shahe ba to wannan za a kira shi kawai nabiyun ba rasulun ba don haka ce wannan ta'arifi ya haiko wannan ta'arifi wanda za a hada tabligi shi za a samu bambanci duk abin da za a samu ga nabiyyi ana samu ne ga rasuli bambanci kawai ga nabiyyi babu tabligi ga rasuli kuma akwai tabligi wa hadha farko. Shi shine bambanci yace kuma huwa tarjihu shi gare shi na za a tarjihi wa huwa aula bi tarjihi shi an mahicinci cincinta da a tarjihi haza wannan wa qawwara da ya tugo fil qur'ani cikin alqur'ani zikiru ambatun hamsatin wa ishirina nabiyan an batun annabi 25 mursalan ko ne su kuma ta manzo ne nabiyun na mursalun wa hum su adamu alaihi salamu abul bashari adamu alaihi salamu nabiyun na mursalun amma akan hilaf da maluma sun kai akai ne wasu maluma sun ce ba nabiyi nabiyi na ba mursalun na ba babu tabligi cikin nashi wai haka wasu maluma sun kace illa dai kawai wata an bashi an aiko shi kawai da littahi ko kuma a bashi littahi ba amma dai kawai an aiko shi da wata shari'a to wasu ma numa sun ce a akwai tabligi ciki saboda ƴaƴa ne ko da ya bar duniya ƴaƴa ne sun yi su 700 wasu ma numa sun ce sun kai su 700 sannan kuma gashi can ainihin ɗane guda suna cewa inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika inni uridu ina son an tabu aka koma bi ismi da zunubi na bi ismi katali kenan bi ismi bi ismi katali da zunubin da ka doka na kashi na wa ismika da zunubin ka inni uridu an tabu bi ismi wa ismika ina son ka koma da zunubin kashi na da zunubin ka ko ce ma ana ba su dan yade ilaika li aqatuluka inni hafi lahar rabbul alamina. ko kaga lokacin da kashe shi kaga shi na sai koma da na sai akan abin da aikata shi ko yace ina ni ko ina son ka koma da zunubin kashi na da zunubin kashin ka ina san wannan ya san kashin wani zunubi na babu tabligi an sai tabligi ko don haka ashe kenan kaga adamu alaihi salamu rasuluna nabiyuna nabiyuna mursaluna dai kenan sannan idrisu alaihi salamu nuhu alaihi salamu hudu alaihi salamu ibrahim alayhi salamu lutu alayhi salamu isma'il alayhi salamu ishaq alayhi salamu yaqub alayhi salamu yusuf alayhi salamu salihu alayhi salamu shu'aib alayhi salamu ayyub alayhi salamu zukir alayhi salamu akan hilafa musa alayhi salamu haruna alaihi salamu daud alaihi salamu suleiman alaihi salamu ilyas alaihi salamu alisa alayhi salamu yunus alayhi salamu zakariya alayhi salamu to wannan bakin wanda an ka ambata kenan sai ce to yaji'ul masihu masihu zai zai ke isa isa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallama ko a Yahaya ko Yahaya alaihi salamu almasihu isa sannan masihu isa alaihi salamu wanda ya kasance zai sake dawowa karshen zamani sayyidina ko sai sayyidina muhammad sayyidina shugaban mu muhammadun alaihi musallatu wassalamu wanda kasance tsira da aminci Allah ya tabbatar musu sifatuhum wa shuruduhum allati tajibu lahum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ana jiba misbahu ko lokaci ya kule eh zawatul huduri mun hasara shi as-suturi al-huduri zawatul huduri as-suturi wa'anda aka kare wa'anda ba ga hili ba kamar a ce masu kulle ko wa'anda an hakare daga yawo cikin maza hmm, hmm? hmm? anaqun guye yana tambaya akan fasara al al'anaqun guye ko burguma ko burgumi sai aka ce ma al'anaqu alhamdulillah amin amin amin amin ya rabu amin ya rabu من صبر على دولته أعطاه الله ما أعطى أيوب عليه السلام wannan shi na tambaya akan wai duk wanda aka yi duk wanda ya haƙuri akan mugun halin matar shi to Allah na bashi yayi haƙuri Allah na bashi lada illa zai ba ayyuba alaihi salam to wannan ban san zama ne hadisi ba balle sanin inganci ne saboda Dawudu a ayyuba alaihi salamu mata ce saliha ce malum ma in an ka diba tafsirin ibn kasirin ya kawo tarihi na ainihin shi ayyubu alaihi salamu da rashin lahiyar da ya samu sannan kuma da irin kokarin da mata ta sai wajen bidan mai magani an ce ta kasance ma sai ta kai ga ɗebe tsoronta guda sai yanke tsoronta saboda mace ta mai yawan gashi sosai sosai sai ta yanke tsoronta guda ta sayar domin ta samu kuɗin da za ta so mai magani kan haka nan na ta zo su ce ina tsoro ɗaya ta ce ka samu rashin lahiya ina da ku na zo da ku ban samu da ku ba kuma ga shi lokaci ya yi na in kawo magani ka sha ban samu kuɗin sai magani ba ban da kuɗin su ma abinci don haka sai bai tsoro na guda na sai suwa ni su abinci kan haka nan na ce shi ko in ya warke sai ya mata budoli kan wannan abin sai bata ta faɗa mai ba saboda ta yanke ɗaya daga cikin ƙawarta ta sayar ba ta gaya mai ba saboda gashi ƙawa ne ga mace wasu maluma sun ce kan haka ne yayi alkawarin sai ya mata buloli kaga ba cuta ta yi ba ta yi mai da'a cika kada'a bayan wannan wasu maluma suka ce kuma abinda a sababin da ke saya mata buloli saboda shedan ya ba ta magani ta kawo mai yace kuma sannan kuma in ya warke ki ga mai cewa kada ki ce daga Allah to kan da ta zo ta ga mai tace ta samu magani ga wani ta ga mai kan haka nan sai hasal ce ni ko sai na miki buloli in warke to bayan haka nan Allah subhanahu wataala ya yi bayani cikin alkur'ani yace ya ba shi lahiya sannan kuma na lahu zaujahu mata shi wanda kasance ta tsufa muka mishi ta yarinya aka mai da mata ayyubu alaihi salamu yarinya shar sannan ƴaƴa ne da suka rasu an ce yana da 'ya'ya ko guda tara ko guda shida ga riwayar malamai duka ne su kuma Allah ya saki tare su suka rayu tare da shi sannan kuma shi ya tsufa ga rashin lahiya ga tsufa ya shekaru cikin rashin lahiya sai da dukkanin jiki ne kamu da rashin lahiya kai ga babu inda bai da rashin lahiya in ba ga harshen shi ba lokacin da harshe ne da samun rashin lahiya sannan na ya roki Allah shi ba shi lahiya Allah ya ce mishi ulqud bi rijlika mu muguta salon baridun wa sharabun an kiyaye da wannan ko to bayan hakan ga da ya shiga an ce wannan abin ya faru cikin wurin wanka da shiga makewai wajen wanka nan na Allah ya ce mishi ga da kai. ka sa kafar ka bugi ƙasa in ka shuri ƙasa da kafar ruwa za su hito wannan wurin in ruwa sun ka hito wannan wurin ka sha wannan ruwan kuma kai wanka da su ya sha wannan ruwan kuma ya wanka sai Allah ba shi lafiya to dama dai wuri na wanda ake shiga a wanka a hito ita kuma tana nan ta sa shi cikin wurin wanka da makewaye tana nan tana jira shi mutane na ta hitowa mutane na ta hitowa mutane na ta hitowa bata ga Ayyuba alaihi salamu sai ta ga wani yaro ya hito mai kyawu amma ya kama da shi sai da Ayyuba na yaro sai ta ce malam ina tambaya saboda Allah na sa wani mara lahiya cikin wurin nan ya shiga cikin makewayi amma bai hito ba har yanzu muke faruwa da shi to Allah ka shiga ka dibo min muke faruwa da shi saboda wurin shiga maza na ba wani shiga mata ba sai ce ai ni ne ayyubu din alaihi salam yace ai ni ne ayyubu din ga ayyubu ya koma yaro ga mata ta tsohuwa ya koma yaro shar saurayi amma ga mata ta tsohuwa shine Allah ce wa aslahna lahu zawjahu muka gyara mishi matar shi muka maishe ta yarinya budurwa sannan muka tada ƴaƴan shi to kaga wannan ya sa amon ga hadisi cewa a wanda da ya hakuri akan cutar da mata sai kai mai akan wahalsun mata kamar da ayuba ya hakuri mata ayuba ta cuce shi ba amma dai sai a diba a gani ban yi bincike akan wannan gaskiya ban san wannan hadisi kun bai bincike akai ne ba amma dai na san wannan fasara ta ayuba alaihi salamu cikin tafsirin ibnu kasiri yan an kadiba za a ga irin wannan bayanin da ni to hudubar daurin aure ba ta da tsanani na wanda ba a magana cikinta ko ana hudubar daurin aure ana magana amma waɗanda a kusa waɗanda ke jin ba ya kamata a ce sun saurara saboda duk wanda ya halarci ɗarmi a mai shaida na ba hudubar ta kawo shi ba shaidu ya kawo shi ya zo shaida ne akan daurin aure don haka hudubar daurin aure ba ta da tsanani irin hudu ta ta juma'a ga ma hudubar ta idi an ce ana tambaya ana wa imami tambaya cikinta kuma shi na jawabi akan hudubar da shi ta idi balle hudu ba ta daure aure don hakan ga hudu ba daure aure ba ta da ƙarfin da ba a magana cikin ta na ji wasu ma har suna dakatar da masu wa'azi a ce a faɗa mai wa'azi ana hudu ba wannan ba daidai bane dan hudu ba amrun bi ma'rufin na wajibi na shi kai ita kuma wannan hudu ba musahabi ta ba wajibi bace to ana barin wajibi saboda musahabi kaga ba za a bar wajibi saboda musahabi ba duk wanda ka wa'azi wajibi na shi ka dokewa wanda ya rataya akai ne da sauran al'umma kaga ba a dakatar da wajibi saboda sunna balle ka da wajibi saboda musahabi na'am to idi sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi idi sunna ce muakkada tamkar yi take wanda dai bar sunna muakkada yana da laifi akan barinta mm sallar idi ba ta isan ma sallar juma'a ga wanda a cikin birni amma sallar idi tana isan ma sallar juma'a ga wanda a ƙauye wanda a ƙauye ya samu shi zaman ne ba sai ya sake dawa ba amma wanda a cikin birni shi kansa ya zo juma'a ba shi halatta matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su hawan raƙuma su dai hawan raƙumi suka yi a jasu ko kuma su hauta da manzon Allah manzon Allah na ga suna baya ko kuma a sa su cikin darbuha wanda kasance kewaye ta a sa cikin raƙumi a ruhi kamar yanzu a sa mace cikin mota a sa gidan a kulle ko ina a sa kuma gidan wanda kasance ba a gani wanda a ciki kuma a hita da daddare kamar bayan da mun kai satin da ya gabata to inda ya biya mai don shi hajji sai shi faɗa mai bai da halin zuwa ya hisan kuɗin nan da hajji. kaga in ya faɗa mai haka nan in ya ga dama ce to shikenan ka sai su haka amfani da kuɗi in kuma bai ga dama ce ni na baka saboda kai hajji ba don ka canje kuɗin ka kashe ba suna halatta sai su yi abin ga shatul hamin shatul hamin ta Eh. tunda gashi ya ce gashi manzon Allah ce ko eh. ba shi isuwar wani mutum bayan ka har abada haka manzon Allah ce walan yajzi ya ahadan ba adaka abadan haka manzon Allah ce na hmm. na'am hmm in mutum zai tafiya wani gari ciya da iyali he da biyu ko uku a kara bai na hunna zai kuri a tsakanin su zai ta da ɗaya daga cikin su kuri a za a yi duk sunan da ta hito ita ita za a tafiya ko kuma ko kuma a tsara wannan lokaci a tafiya da wannan wannan lokaci a tafiya da wannan wannan lokaci a tafiya da wannan Hmm. wa'anda an kawaran rangwame na sallar juma'a suna sallah ta azhar bisa ga sabani wanda an mai karhi na maluma Usmanu afan radiyallahu anhu an ce ranar juma'a juma'a ta taho ranar Idi bai hito Idi ba wasu maluma sun ce to ya azhar ko bai azhar ba kaulin ya azhar shi ya karhi amma dai abinda a cikin fatahul Bari da dukkanin shuruhu na Sayyidul Buhari mun yi bayani inda ya gabata cikin kitabul juma'ati ita juma'a ba ba ta faduwa saboda saboda ranar Idi in jima'a ta haɗu da iri jima'a ba ta faɗuwa ga duk wanda a cikin birni amma tana faɗuwa ga wanda a ƙauye su ko saboda rangwamen ko nan su sake dawowa shi na an kai musu rusa hmm. hmm. hmm. ko kai kana shigowa cikin wannan musharaka ce wannan talada ba musharaka ta nama ba wannan tare ne yake talada ba tare ne nama ba amma in ka hada kuɗi da kai da wani kun ka sai kaga za a yi tare ne ya talada da tare ne ya ta nama Yeah. Hmm.